This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu hari assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau juma'a ta babban rana tara ga watan oktoba na shekarar 2015 Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin. Sarfil a ba mu kanun labarai. an ba da lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyar kungiyoyi guda hudu na kasar tunisia wakilan majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar libya sun kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya ƙasar da ke fama da rabe-raben kawuna jami'ai a birtaniya sun ce an kwantar da ma'aikatiyar aikin jinyar nan da ta kamu da cutar ebola a ƙarshen shekarar da ta wuce a dalilin wata rashin lafiya da ta fara to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa ma'aikatan asibitin nan da aka killace a asibitin koyarwa na jami'ar kalaba da ake tumar wani ya shafa musu cutar ebola ashe ba cutar ebola ba ce wani cuta ce to ba ebola ba ce ba kuma cutar nan ce ta lasa fever ba to idan kuma koma batun yaƙi da 'yan boko haram wasu 'yan najeriya na cewa duk da tashe-tashen bamamai da ake samu nan da can amma fa ana samun nasara dafa yan da daddare mun shiga gida idon mu biyu za mu kwana da safe za mu fita za mu koma gida ne ko ba za mu koma gida ba sai kuma batun hasken wutar lantarki da 'yan najeriya ke suka koka da harajin da suke biya samun canjin gwamnati kuma muna ganin wuta ga ta dai hakika ana samun wuta to amma kuma sai aka zo ana kama mana bil naira dubu goma dubu goma sha daya. haka kuma muna dauke da shirin musulunci tushen rayuwa na usman kabara amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya An ba da lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyar kungiyoyi guda hudu na kasar Tunusiya da ake jinjinawa saboda taimakon da suka bada wajen shimfiɗa aƙidar dimokuraɗiyya a ƙasar bayan juyin juya halin jazmin da aka yi na shekara ta 2014. A yau Juma'a ne kwamitin ba da kyautar ta Nobel ya ba da sanarwa a birnin Oslo na kasar Norway cewa an ba da kyautar ne ga kungiyoyi hudu a haɗe ba a rarrabe ba saboda namijin ƙoƙarinsu na raya dimokuraɗiyya bayan tashe-tashen hankalin da suka faru a ƙasashen larabawa wanda ya haɗa da kashe-kashen siyasa da makamantansu. Kwamitin ya yaba wa ƙungiyoyin saboda aikin da suka yi na ceto ƙasar ta Tunusiya daga afkawa cikin yakin basasa gadan-gadan. wakilin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar libya sun kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya ƙasar da ke fama da rabe-raben kawuna ana ganin hakan ka iya zama maslaha ga kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasa a ƙasar mun yi imanin cewa wannan gwamnati za ta yi nasara in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya bernardino leon da yake magana a morocco lokacin gabatar da wannan shawara ya ci gaba da cewa dole ne 'yan kasar libya su karbi wannan shawara wadda take hanya ce ta ceto kasar cikin shirin wato dai da na rubuta sunan majalisar fry saraj kuma dan asalin tripoli a matsayin prime minister kuma za a samu mataimaka uku da ministoci shidda da za su zamanto 'yan majalisun gaban shugaban kasan wannan shiri na kafa gwamnatin haɗin kan kasan zai fuskanci matsaloli da dama kasancewarsa baki ɗayan 'yan majalisun sun amince sai kuma bangarorin 'yan bindiga da ke fafatawa da juna a ƙasar su ma sun amince sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi farin ciki da wannan sanarwa kuma ya kira ga jami'in siyasar libya baki ɗayansu da su amince da wannan shiri cikin gaggawa ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a birtaniya sun ce an kwantar da ma'aikaciyar aikin jinyar nan da ta kamu da cutar ebola karshen shekarar da ta wuce a dalilin wata rashin lafiya da ta fara an dai ɗauko ma'aikaciyar jinyar ne mai suna polin kafiki daga scotland zuwa wani asibiti na musamman da ke london a yau juma'a bayan da jikinta ya motsa an dai fara ba ta kulawa gaggawa a birnin glasgow asibitin da aka kai matar a london mai suna royal free hospital ya ce za a ajiye matan ne a wani waje na musamman da aka keɓe kamar yadda doka ta tanada hukumar asibitin da ta ce abu ne mai wahala ga wani ya ɗauki cutar amma jami'an lafiya na scotland na kula da kuma bin diddigin duk waɗanda matar ta yi mu'amala da su a kwana-kwanan nan asibitin na royal free hospital ne dai aka kula da ma'aikaciyar jinyar a cikin watan Disamba shekarar da ta wuce zuwa watan Janairu na wannan shekara. Ta dai kamu da cutar ne bayan da ta dawo Birtaniya daga kasar Saliyo inda take aikin jan kai da wata ƙungiya da ake kira Save the Children's a wani gurin kula da masu cutar Ebola a wajen babban birnin Saliyo. babban kotun kasar rwanda ta bai wa shugaba paul kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har na wani tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkinsa ya kare a shekarar goma sha bakwai. hujjar da kotun ta bayar ko shine tunda dai dokar kasar ta amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu kadai ga shugaban kasar ya halatta tunda yin hakan bai saba wa dokar kasa ba jami'ar adawa ce ta green party tun farko ta shigar da kara domin hana yunkurin da majalisar dokokin kasar ta yi na samar da dokar da ta baiwa shugaba ka game damar sake tsayawa takara to sai dai hakan ba za ta yi nasara ba sai idan jama'ar kasar masu jefa kuri'a sun jefa kuri'a amincewa da wannan sabuwar dokar sai dai ba mamaki wannan dokar na iya samun nasarar da take bukata ganin irin farin jinin da shi shugaba game ke da shi kana da irin tasirinsa ga kafafen yada labarai na kasar musamman maganin irin yadda ya tabbatar da an samu zaman lafiya tun karshen kisan kiyashin da aka yi a kasar a shekarar 1994 shugaban kasar amurka barack obama zai fara wata ziyara kwanaki hudu a jihohin yammacin amurka a yau juma'a inda zai gana da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a lokacin da dan bindiga ya bude wuta a garin roseburg da ke jihar oregon makon da ya gabata an dai shirya obama zai gana da iyalan wasu dalibai takwas da na wani malami waɗanda ɗan bindigar mai suna christopher harper ya harbi a kwalejin ompa a ranar alhamis ɗin da ta wuce kuma ya harbi kansa har lahira ana kyautata tsammanin za a yi zanga-zanga a lokacin ziyarar shugaban obama da ya yi kiran a samar da dokoki kan mallakar makamai a lokacin da yake jawabi bayan faruwar lamarin kirin da ya tayar da jijiyoyin wuyan masu rajin kare 'yancin mallakar makamai da ke yankin da wannan abin ya faru labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka To sakamakon mutuwar wani matashi a jihar Cross River da ke kudancin Najeriya biyo bayan tuhumar yana dauke da cutar Ebola ya sa aka killace wasu ma'aikatan asibitin har na tsawon rana guda. Amma azantawa ta da Dr. Nasir Sani Gwarzo, darakta mai kula da kare shigowar cututtuka daga bakin iyakokin Najeriya, ya ce an samu sakamakon bincike kuma an tabbatar yaron da ya mutu ba ebola ce ta kashe shi ba ga dai bayanin Dr nasir sani gwarzo ya muna Eh wani abu ya faru kuma wannan mataki ne wanda yake ana yin sa domin ba da kariya ga al'umma da kuma su kansu ma'aikata na kiwon lafiya yayin da aka samu abin da ake ganin ana da zaton cewa cuta ce mai saurin yaduwa irin su ebola to muka yi irin wannan wani zubin ma arkan yi shi ba ma tare da jama'a sun sani ba to wannan abu da ya faru an sami yaro wanda ya zo da rashin lafiya kuma har ya rasu aka ɗauki tamfil dinsa ana zaton ɗaya daga cikin cututtuka ne masu haddasa zazzabi da zubar jini wanda a turanci muke kiransa hemorrhagic fever to da aka je aka yi gwaji alhamdulillah da safiyar yau dinnan gwaji ya fito an samu bayani cikakke cewa wannan cuta da ake zato ba ebola ba ce ba kuma cutar nan ce ta lasa fever ba wayannan su ne manyan manyan cututtuka wayanda suke saurin yaduwa kuma suke haddasa Eh, zazzabi da zubar jini to eh, alhamdulillah ba wannan cutar ba ce saboda haka wannan matakai da aka dauka dole ne za a sassauta su a kuma yi faɗakar da waɗanda aka yi wa wannan killacewa eh, sannan a sallame su. To dakta me kuka yi domin ganin an kare wannan al'amari? Akwai karin mataki da za mu dauka bayan waɗannan cutuka akwai wasu ƙanana waɗanda suke haddasa su ma zazzabi da zubar jini wanda su ma za mu je mu bincika mu ga daga cikin su wacce ce ta haddasa wannan rashin lafiya. Dokta yaron aka ce ya shigo eh, ɗannan Najeriya ne ko kuwa daga wata ƙasa ya zo ne? A ɗan wandan yankin ne kuma bai taɓa zuwa wata ƙasa ba shi yasa ko da ake firgita ana ganin ko Ebola ce mu a likitance mun fi karfafa wata cutar ba Ebola ba. Domin matakan da aka na Ebola eh, gaskiya na Najeriya suna da tsaurin gaske. Eh, muna fata ba za a sake ganin ebola a najeriya ba don mun ɗauki matakai masu tsauri To Allah ya kyauta. duk da nasarar da sojojin najeriya ke da cewa suna yi game da yaƙi da boko haram har yanzu ana ci gaba da samun tashe-tashen bamamai a cikin ƙasar nan da can wannan ne haruna daura biyu ya haɗa muna wannan rahoto a kai a yan kwanakin nan ne dai aka dinga samun tashin bababai a jihohin borno da yobe ma wasu bangare a jihar adamawa wanda ya sanyar mutuwar mutane da dama irin wannan tashin bababai ne yakan auku ne a masallatai ko wurin kasuwanci ko kuma wajen hada-hadan jama'a wanda kasari akan zargi kananan mata ne da kaiwa wanda suka kashe kansu su kuma kashe mutanen da suka gani a wuraren wurare wanda kuma ke da saurin kwana yakan fada ne cikin wani mawayacin hali sakamakon irin munanan raunukan da jama'a kan samu sai dai duk da waɗannan tashin bababai na kwanakin nan babu wani kungiya da ya fito da daukan alhakin irin waɗannan hare-hare sai dai a baya 'ya'yan kungiyar boko haram kan ɗauki nauyin irin waɗannan tashin mai da kan yi sanadiyar mutuwar mutane bila adadin a bayan nan dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ya umarci rundunar sojojin ƙasar da suka ƙarshen wannan ta'addanci da ƙasari kan addabi al'umman da ke shirar arewa maso gabacin najeriya wadda kuma rundunar sojan ƙasar kan bi kirjin cewa lallai za su kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda to ganin cewa akan samu irin waɗannan bababumai a nan da can hakan ya sa nemi jin tabakunan jama'a ko ya suke kallon wannan wannan lamari kuma rundunar sojan na samun nasara kuwa game da wannan yaƙi da suke gudanarwa a halin yanzu sunana mal alhaji ba alhaji ba wagana insha Allahu ana samun nasara da ɗan da daddare mun shiga gida idon mu biyu zamu kwana da safe zamu fita zamu koma gida ne ko ba zamu koma gida ba yau zamu yi hira a waje karfe goma sha biyu karfe ɗayan dare kuma zamu koma gida mu kwanta mu yi bacci abin da yake faruwa from time to time ne yake faruwa ba kamar na da ba ne kullum ana cikin fargaba alhamdulillah mun gode Allah mun gode shugaban kasar Muhammadu Buhari da ya dauka mataki kai tsaye yana shiga tun kafin ya shiga mulki yana ce zai dauka mataki kuma yana shiga mulki a ya dauka mataki kuma Allah da taimakon Allah mun ga nasara kuma insha Allah ba zai daidai wannan abun zai kare eh to alhamdulillah ana samun ci gaba kwarai da gaske dan sojoji suna aikin su ya gurgudo sai dai wani lokaci akwai takikkin abu yanayin yanda suke kawo suna cin zarafin mutane kadan kadan da daya biyu ya kamata a sa ido akai a dinga musu magana akai manyan su dinga sa ido akan yanayin yanda suke cin zalin mutane dai daya daya biyu dai ba za a rasa ba amma alhamdulillah yana samun nasara a wajen yaki da su boko haram sunana ibrahim mohammed compare to abin da yake faru a previous government gwamnatin gwamnatin da ta shuɗe in ka compare na shi to yanzu gaskiya ana samun ci gaba sosai ana samun ci gaba sosai matsalan da ya rage dai metropolitan irin bom ya tashi nan daya bom ya tashi daya a can kuma wannan ba aikin jami'an tsaro su ba ne mu yan cikin garin ya kamata mu ba su haɗin kai don masu tare bam nan ba zuwa suke bane suna tare da mu in ba mun ba su haɗin kai mun kwakulo su waye ne masu haɗa wannan abun ba mun haɗa su jami'an tsaro ba to wannan abun da kadan kadan zai dinga cinye mu amma kokari ka suna kokari bi sabidin layi kaga barna lokaci da yake yin shi amma jara sai da hankali sunana injiniya Satomi Ahmad Ah, ni ne executive chairman na borno state emergency management agency sema general muhammadu buhari sanin kowa ne ya ba da directives ma jami'an tsaron mu wata uku wanda yanzu an ci kamar wata daya da su gama yakin nan kuma insha Allah za a gama yakin nan gwamnan jihar borno da gwamnatin jihar borno da gwamnatin tarayya sun yi shiri sun daura da maran cewa sai an gina borno state fiye da na da insha Allah Borno za ta koma fiye da na da wasu al'umman da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan yaki da ta'addanci da rundunar sojan ke yi da kuma shugaba Muhammadu Buhari ya ɗebar masu wa'adin watanni uku na kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda wanda 'yan kwanakin ne suka zafafa hare-hare musamman ma na ƙunar baƙin wake da bama da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Allah ya kyauta. Ba shakka 'yan Najeriya sun ce hasken wutar lantarki ya bunƙasa to sai dai kuma a waje ɗaya suna kokawa da abin da suke biya. Hassan Maina Kaina daga Abuja ya bi muna diddigin wannan labarin. sunana abubakar ahmed kawu alfari ana ta faman murnar samun canjin gwamnati kuma muna ganin wuta ga ta dai hakika ana samun wuta to amma kuma sai aka zo ana kama na bil naira dubu goma dubu goma sha daya da wanne tana ka zai ji da wannan al'amari gwamnatin tarayya ta san ya kamata yi magana kan wannan ba taimaka a jama'a kafin nan da nawa kuke biya da kudin wuta baya wuce naira dubu biyu abin da muke biya to yanzu kuma sai suna ka bil dubu goma abubakar ahmed kawu sarki wani dan najeriya ke kokawa bisa yadda kamfanonin samar da wutar lantarki ke tatsar talaka a kowane wata da sunan caji da ɗako bayan wannan ustaz ibrahim muhammad damaturu ya ce suna da ƙarin ƙorafi a duba matsalar nan ta abin da suke cewa fix charge wanda kusan talaka yana biyan abin da babu ne bayan ka biya kuɗin wuta ka biya rabano na gwamnati sannan kuma sai a ce akwai wani fix mita kamar mutanen da mu da muke amfani da prepaid meter, sai a ce ko ka naɗa mitar ka sa a ƙarƙashin gado ka ajiye ta duk wata sai ka biya naira ɗari bakwai da hamsin kuɗin da ake cewa wai fixed caji ne ba shi da wani dalili amma kuma dole za ka biya shi ko wata nawa mitar kai ko ta mutu ka jefar a bola sai ka biya don na so a duba wannan bangare. kanti alhaji Uba na alhaji barau kwararre ne a sha'anin wutar lantarki a najeriya. mu da aka yi rashin sa'a a sannan sai wasu mutane suka zo suka tarar da abu na ƙasa suka mallaka wa 'ya'yansu ko 'yan uwansu wannan abin da kowa yake da haƙi a kansa kuma yanzu suka mai da shi ma kamar suna azabtar da mutane a kansa saboda yanayin farashinsa amma da za a sassauta shi ko da ya inganta wani wannan shine zai kara kashin bayan tattalin arziki. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce zuwa baɗi idan Allah ya kai mu, Najeriya za ta cimma ƙarin kashi arba'in na wutar lantarki a ko'ina cikin ƙasar. Sannan ya ce gwamnati na sanar da maɗuɗin kuɗi da ake karɓa daga halin talakawa kuma gwamnatin tarayya. za ta shigo cikin wannan maganar don ɗaukar mataki. Tuni kuma 'yan Najeriya ke ta jinjina bisa wannan mataki na gwamnatin tarayyar. kamar yadda Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu ke cewa. Na yaba da wannan mataki da wannan gwamnati ta ɗauka ko za ta ɗauka kuma yana daga cikin dalilai da suka sa muka jajirce muka zaɓi wannan gwamnati. Mu kuma talakawa shawarar da zan ba mu. Akwai buƙatar mu talakawa mu haɗu mu kuma mai wata ƙungiya ta masu shan wato wutan lantarki saboda a samu fahimtar juna tsakanin mu da kamfanonin da suke ba da wannan wuta ta lantarki mu samu damar zama da su muna tattaunawa. Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ce karfe 11 da minti 17 na rana ga shirinmu na gaba allahu ya rahmanu ya ji jilalu wal ikirami allah shi ka musulunci tushen rayuwa kazar da bata da nono Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Shin menene tarihin shahidan nan na yakin Uhudu guda saba'in wanda aka binne a dutsen Uhudu da ke kasar Saudi Arabia? Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya wanda a yanzu haka yake a ƙasa mai tsarki ya ziyarci wajen inda kuma ya tattauna da wani malami mai suna Malam Yahaya Haruna na hukumar alhazai ta jihar Gombe a Najeriya. Inda ya fara da tambayarsa kamar haka. ko za ka yi mana takaitaccen bayanin yadda wannan yaƙi ya faru har sahabbai saba'in suka rasa rayukansu a wannan waje? To ita dai wannan yaƙi da ta faru a yaƙi wanda aka san shi da suna yaƙin Uhudu wanda shi ne fi shahara da wannan suna kuma sunan ya ainihin wato yi amfani ne ko kuma an yi amfani da shi ne saboda ainihin dutsen da ke gurin sunansa dutsen Uhudu kuma a gurin aka yi wannan yaƙi kuma a gurin wayannan sahabbai din Allah ya musu cikawa su mutum saba'in daga cikinsu akwai babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne Hamza wanda Allah tabaraka wa ta'ala masa cikawa a wannan guri yawancin ziyara din albarkacinsa ake ci saboda haka yi wannan ainihin wato dutse na Uhudu zamu iya ganin sa gashi nan shimfiɗaɗɗen dutse ne wanda kuma da tarihi Allahu ya rahamanu ya wal ikrami Allah shi da musulunci tushen rayuwa zare da bata da nono Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Shirin da yake zo muku a kowace Juma'a daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan mako za mu yi magana ne akan turmutsetseniyar da aka samu a wurin jifan shedan har hakan ta sanadiyar rasa rayukan wasu alhazai da dama daga kasashen duniya wanda kuma muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta musu. Rahotanni sun zo mana cewa sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu wanda shine kuma amirar Alhaji na bana ya yi taro da malamai inda wasu suka ce ya yi magana a game da yanayin yadda ma ake yin jifan shedan din da yadda yake ganin ya kamata to na samo ɗaya daga cikin malaman da abin ya faru a gabansu shek yusuf sambo rigacikun yana maka wanda kuma da shi aka yi wannan taro an ce mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya yi maganar cewa ya kamata a daina jifan shedan ne koko ya ya kamata a yi koko a'a zai yi taro da ku ne ya faɗi cewa za a daina jifan shedan koko bai faɗa ba gaskiya ba haka ya faɗi ba domin ni a gabana aka faɗi maganar domin bayan mun dawo daga arfa mu malamai masu wa'azi gaba ɗaya mun ɗunguma domin mu tafi wajen mai martaba sarkin Kano a matsayin shi na Amirul Haji mu gaishe shi kuma Mime ta'aziyar wannan rashi da aka yi na musulmin duniya da kuma 'yan Najeriya da suka rasa rayukansu. Shi ne shi mai martaba sarkin Kano yake jan hankalin malamai cewa akwai wajabcin malamai su zo su daidaita fatawarsu a kan yanda yake za a samu daidaituwa da fahimtar juna yanda za a rika ba da fatawa bai ɗaya domin a samu mafita daga kashe rayuka da ake ake yi a ainihin halin da ake ciki wajen abin da ya shafi jifa. Mm. Sai mai martaba sarkin Kano ya kawo dalilai uku ko hudu. Ya ce dalili na farko jifan nan dai wajibi ne, amma ba yi daga cikin abin da in baka yi shi ba hajinka ya ɓaci. Ya ce na farko ni ina iya wakilta wani ya yi mun jifa tun daga jifar ranar farko har zuwa na ƙarshe ya kawo hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah yana raye akwai masu kiwon raƙuma wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini su jinkirta jifansu har sai alhazai sun gama jifa su wa'innan masu kiwo su zo su yi nasu jifan daga baya. To amma wasu malamai sai su tule su ce ai sam babu wani ainihin uzuri da ya ba da ainihin damar a je a yi wannan. Dole ne sai an tafi an kwana a musdalifa eh. gari ya waye an yi sallar asubahi eh. sannan daga baya a ainihin dawo a jifan nan ba su yadda da wannan kuzurori da shari'a ta bada ba eh. sai a yi ta rigingimu a kan wa'innan fatawoyi hmm. har a samu rashin fahimtar juna eh. shi tijjani almiskin da ya rasu a cikin wannan eh. turmitsitsini hmm. yana daga cikin wanda ya goyi bayan in an dawo gida najeriya lalle a zauna a tattauna wannan ishu bayan jin ta bakin sheikh yusuf sambar gaciko wakilinmu nasu Nasiru Adamu El hekaya shi kuma ya jiyo mana ta bakin Sheikh Tijani Bala Kalarawi game da jifan jamra wanda aka fi sani da jifan shedan da kuma yadda yake ganin ya dace musulunci. Magana jifan nan bai kai karfin dawafi ko sa'ayi ba kuma jifa bai kai karfin tsayuwar arfa ko zaman musdalifa ba jifan nan gaba ɗaya idan wata larura ta sa aka bashi babu abin da za illa a yi maka tara na kai yanka in akwai wahayi a yanzu yadda duniya ta cika ta yi cunkoso wahayi zai kawo sassauci maimakon hallaka da jin ciwo da asarar dukiya da mutane suke yi duk abin da ka duba alkur'ani zalla ka duba hadisan manzon Allah zalla in baka samu ba to a dawo wajen malamai masana Allah su ga ina ne za a samu mafita in dai zaman mina yanzu har an shiga cikin musdalifa har ma ana cikin wajen ɗairan ababila wanda annabi in ya zo wucewa da gaggawa yake wuce gurin baya tsayawa amma yanzu haka tanti ne mutane suna kwana a wajen to inda an yadda sahun min har ya shigo muzdalifa dukkan mina ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da duk musulman duniya a kasa suka yi dawafi yanzu ta kai aka yi masa bene ana hawa har hawa biyu a yi dawafi na tabbata ba za a yi wannan da jahilci ba har aka yi wajen safa da marwa bene bayan na ƙasa mutane suna hawa saboda cunkoso duk jihohin najeriya akwai manyan malamai na zauri su ne suke da karatu zunzurutu su ne cikakkun malaman ba da fatawa to shi sa muke so a zo a haɗu da malamai kamar da shi mai martaba sarkin Kano wakilin mai alfarma sarkin musulmi ya haɗa malamai ga baki ɗaya a Jidda ya ce ga abin da ya kamata a yi amma kowane malami ya je ya yi bincike a samu haɗuwa in an koma gida Najeriya ba magana ƙungiya malamai zunzurutu su zauna su fitar da mafita akan batun aikin haji a madadin shehunan malaman guda biyu sheikh yusuf sambar gacikun da kuma sheikh Tijjani Bala Kalarawi har ma da wakilinmu Nasiru Adamu El Hekaya. Sai kuma wanda ya haɗa mana sauti Chubahiro Dodone. Ni Usman Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. madalla da farko da fatan za a gafarce mu na sa shirin wanda ba shine ba da farko. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ali Usman Taka Lafiya da Abdullahi Jibrin Muhammad Jamhuriyar Kamaru wanda suka ce muna jajantawa iyalan sojojin nan goma sha ɗaya da Boko Haram suka kashe a kasar Chadi da fatar Allah ya kara sake aukuwar haka nan gaba amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau ina son ku gaya wa dukkan al'ummar Najeriya ba tare da kabilanci kuma muncin addini ba, da mu ci gaba da yi wa kasar mu addu'a ta samun dawwammamin zaman lafiya. Sako daga Alhaji Garba Gwandu. matakin da majalisar dattawan najeriya ta ɗauka na cewa wai dole ne sai 'yan majalisar dattijai biyu sun aminta da ministan da aka zaɓa daga jihar su sannan zai kasance minista kwata-kwata bai dace ba musamman a ƙasa ta najeriya da demokradiyya ke wutsalotsil sako daga abdulmalik sa'idu mai bire da tashar fago Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama ne kira ga bangarorin da ke rikici da juna kasar Libya da su yi wa Allah su yi wa kansu da kasar su da 'ya'yan da za su haifa nan gaba kiyamar laili wajen haɗa kai da sasantawa da juna don ƙasar ta huta daga halin da take ciki na taɓarɓarewar tsaro sako daga Sadiya Isa mai kati gashuwa. Sai kuma sako da masu Ali Rijiyar Lemo Kano wanda ya ce ina kira ga 'yan Najeriya da mu koma ga Allah tare da ruwan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum muryar Amurka muna kira ga rundunar sojojin najeriya da su banye kokarin da suke wajen dakile yan ta'addar boko haram sako daga mu da sir muhammad tafawa balewa a gaskiya ya kamata bangarorin da suke rikici da juna a kasar libya ku ba da haɗin kai ga yunkurin majalisar ɗinkin duniya na samar da gwamnatin haɗaka a kasar ku domin kawo ƙarshen zubar da jinin fararen hular ƙasar ku sako daga bello ishaku birnin fulani gombe ita kuma fatima sada idi daura cewa ta yi ya allah ka kawo mana ƙarshen duk wata ƙungiya mai tada ƙayar baya kamar su isis da boko haram da dai sauransu daga ƙarshe sai saƙon mahmud mai kayan miya oji kwatas gombe wanda ya ce korar da wasu jami'an gwamnatin ƙasar kamaru suke yi wa 'yan gudun hijirar najeriya wanda rikicin boko haram ya raba da gidajensu bai dace ba to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. an ba da lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya na wannan shekara ta 2015 ga wata cibiyar kungiyoyi guda hudu na kasar tunisia da ake jinjinawa saboda taimakon da suka bada wajen shimfiɗa aƙidar demokaradiyya a ƙasar bayan juyin jiya halin jasmin da aka yi na shekara ta 2014 wakilan majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar libya sun kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya ƙasar da take fama da rabe-raben kawuna ana ganin hakan ka iya zama maslaha ga kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasa a ƙasar mun yi imani cewa wannan gwamnati za ta yi nasara in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya bernardino leon da yake magana a maroko a lokacin da yake gabatar da wannan shawara. jami'ai a birtaniya sun ce an kwantar da ma'aikaciyar aikin jinyar nan da ta kamu da cutar ebola a ƙarshen shekarar da ta wuce a dalilin wata rashin lafiya da ta fara da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya ango da amarya wato tajuddin bello da amaryarsa khadija suleiman zakari waɗanda za su angwance gobe idan allah ya kai mu a gidan alhaji garba yaro da ke sabon fegi cikin garin azare na jihar bauchin najeriya allah ba da zaman lahiya ya sa mutu raba. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sarfilu hashin gumel da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin sai julie gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya vasco ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin shirin yau da gobe wanda halima da jamila za su gabatar sai an ku.